na'am kalmata shine bani da wani masoyi kamar ahlus sunna bani da wani abokin da adawa sai wanda yake adawa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni Adam Abdullah kullun nakan so mutane su gane abin da ya hada mu shine musulunci abin da ya hada mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gane idan da gaske muke mu dawo mu rike annabi mu rike annabi ba za mu taba bata ba mu so manzon Allah ba mu yi asara ba qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Annaba ne kadai zaka bi ka samu wannan ta goma daga wajen Allah Allah ya soka ya gafarta ma zunubi kawai saboda ka so annabi in ka so annabi har ka samu wannan a wajen Allah Allah ya ce in da gaske kuna so na in da gaske ul in kuntum tuhibbuna Allah ce in dai da gaske suna san Allah ba ƙarya suke ba to su bi manzon Allah fattabi'uni ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuka ba annabi yuhibbukum Allah Allah zai so ku kuma wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku manzo Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake sai aka tambaya annabi kila wa man ya aba ya rasulullah waye zai kiya shiga aljanna ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda duk ya mun biyayya ya shiga aljanna wanda ya saba mun shine juya mata baya ashe mu ba abokanan kin wanda muke cewa su ajje kowa su zo su ba annabi bane ba a daina tallan san kowa a yi tallan san manzan Allah domin wani mai waƙe yana cewa wa man lam yasir zaka ta'amul rawahu fa zaka alladhi mimman antajat'ul ba'aim duk wanda an ambaci annabi baya samun shauki da jin daɗi yace wannan dabbobi ne suka yi barbararsa a cikin mutane aka haife shi kenan dukkanin mutumin da ɗa ne halattaccen ɗa kuma musulmi mai imani ba ya da wani abu da ake ambatan masa ya ji daɗi kamar a ambaci biyayyen halitta mafi tsada a cikin mutane wato annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kowa ya san cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine akhir al-anbiya ahada wanda aka turo a ƙarshen annaba sallallahu alaihi wasallam walakinahu a'azzamuhum fadlan wa majdan sai dai tare da shi ne ƙarshen annabin da Allah ya turo kuma sai ya fi ragowar annabawa falala kuma shi ya fi su matsayi da girma a wajen Allah abinda yake da kyau mu sani shi shine arsalahu Allahu rahmatan lil alamin Allah ya turo annabi ne dan ya zama jin kai da rahama da tausayi zuwa ga halittun duniya gaba daya a lokacin da annabtaka ta yanke mutane suke cikin duhun kai babu wani saukakken littafi sai Allah ya turo annabi Muhammad fa ahya fa ahya Allah bihi al-umma Allah ya raye wannan al'ummar sababin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da jahiliyatin amya bayan mutane suna cikin jahiliya makauniyar jahiliya ba su da wani tsarin rayuwa mai kyau annabi ne ya kawo musu tsarin rayuwa wa zulmin wa zulumat a daidai lokacin da mutane suke cikin zalunci da duffai na aikin ta'addanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya kame hannun al'umma ta daina zalunci ya fitar da ita daga duhun jahiliya shi sa ma ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum Allah ne ya turo wa ma'uwa mutanen da suke ma'uwa ba sa karatu rasulan annabi minhum daga cikin su yatlu alaihim wanda yake karanta musu ayati ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yake tsarkake su wa yu'allimuhum kitaba yake koya musu littafin Allah wal hikima da hadisan manzon Allah sai Allah ce wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin wanda a da a baya kafin zuwan manzan Allah kafin sauka Qur'ani duk larabawan nan suna cikin bata mabayyana shine wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin duk batattu ne halakakku ne suna cikin halaka suna cikin jahilci annabi Muhammad ne zo ya tsamar da su daga halakar da suke ciki zuwa ga shirya daga jahilcin da suke ciki zuwa ga ilimi daga hanyar da suka kama za su tafi zuwa wuta ya kama hannayensu zuwa shiga gidan aljanna har sai da wannan sahabban suka samu stampin daga wajen Allah ya ce radiyallahu anhu marbu'an cewa ya yarda da su kuma Allah shi ma ya yarda da su wannan shine aikin manzo Allah mafi girma da ya zo ya ɗauke mutane daga zalunci daga duhun jahiliya daga ɗan waken jahiliya ya zo ya ɗauke mutane daga bautar gumaka ya zo ya ɗauke mutane daga bautar ababen da aka sassaƙa ya zo ya gina mutane akan alkitabu sunna to kaga anan nisa mutum zai yi adawa da alkitabu sunna ka duba a aikin manzon Allah na farko mai Allah ya ce huwa ba'asa fil ummiyina rasulan minhum me yake yi yatlu alaihim ayatihi yake karanta musu ayoyin Allah yake kuma bayyana musu mu'jiza daga Allah wa yuzakkihim ya basu taskiya wa yu'allimuhumul kitab annabi yana karantar da mutane littafi wal hikima da hadisai kaga anan ya tabbatar ma kenan duk al'ummar da ta yi riko da alkitabu wa sunna ita ce ta yi riko da karantarwar manzon Allah na farko da al'ummar da ta sauka daga kan alkitabu wa sunna ta bata ta halaka tana kan ɗariƙa mai muni Allah kare mai tsari ka gani Allah ya faɗa a Qur'ani wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikima. manzon Allah malamin karantar da alƙur'ani ne manzon Allah shi ya karantar da hadisi yau idan ka ji mutum yana gyara a ƙur'ani, zindiki ne in ka ji mutum yana cin gyaran hadisan da suka tabbata munafiki ne makiri ne ba addinin Allah yake so ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya karantar da mutanen da Allah ya ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin da a baya kafin a koya musu qur'ani suna cikin bata da a baya kafin a koya musu sunna suna cikin bata sai da manzon Allah ya karantar da alkitabu wa sunna sai aka dawo kan shari'a Allah ce in tuti'uhu tahtadu in kuka bi manzon Allah akan abin da shari'a kun tsira kun rabauta kun dace Allah ka uwa a nan yana da kyau ka yi tambaya guda uku tambaya ta fara mutane wani abu da na ji a raina ba sai ya koma ya karantar da mutane abin da ya zo na biyu hikiman nan da yake koyar da su annabi yana jira sai an masa wa'ayin abin da zai ce da Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha Allah ya kore wa annabi magana akan son zuciyarsa duk abin da zai faɗa wahayi ne daga Allah domin wannan abin addini zai zama kaga ashe duk wanda ya fita daga kan alkitabu wa sunna da gangan ne ya bar tsarin gaskiya da gangan ne ya bar abin da shine haske da gangan ne ya bar tsarin rayuwar da ita Allah ya fi so ya bar tsarin rayuwar da ita manzon Allah ya fi so ya bar tsarin rayuwar da ita ce abin da aka koyar da sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum kawai ya bi tsarinsa kawai ya bi ra'ayinsa wallahi wallahi wallahi dole ka tafi wuta dole ka halaka dole ka taɓe dole ka rushe dole ka dulmiya dole ka yadda ka zamanto ka bar kwale-kwalen nan na annabi no saboda Allah ga abin da ya faɗa cikin alkur'ani huwa alladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yatlu alaihim yan uwana ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa yu'allim wa yu'allimuhumul kitaba wa yu'allimuhumul kitaba wal ce wa in kanu min qablu la dalalin tambayar ƙarshe tambayar shi ne ya ɗan uwa mai daraja da za a tambaye ka menene haƙiƙanin makaranta ta manzon Allah take karantarwa amsa ɗaya zaka bayar alkitabu wa sunna wallahi duk abin da ka bayar bayan wannan bata ne babu wani al'aqasiyat wani yazo ya dinga baka tatsuniyoyi labarurruka na shirbuci labarurrukan da musu tabbata daga bakin annabi ba da sunan wannan shine addini wannan wallahi halakar da ku ake mutane halakarwa ce da tabarwa wannan kuma ba soyayya bace zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuluna mutammimu makarimul akhlaq manzon Allah annabinmu masoyinmu shine wanda ya zo ya cika dukkanin wasu ɗabi'u na girma da na karamci makarimul akhlaq wa jullu shu'abil iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa jullu shu'abil iman fil akhlaq manzo Allah shi ya zo ya dasa wannan rukunan da imani ya nuna su a aikace da misalai ya buga su a cikin al'umma salawatu rabbi wa salamu alai wajen aiki innahu rasulullah wa innahu rasulullah wa khairu khalqillah bal khalilullah zakkahu wa tahara addabahu fa ahsana adaba madahahu Allah faman yu'ibu usamuhu kambin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya buga masa inda zaka san manzon Allah na musamman ne wajen karantar da kyawawan ɗabi'u da kyawawan mu'amala da tsaftataccen addini Allah ya ce masa wa innaka la'ala khulqin azim ma'ana Allah ya yaba wa addinin manzon Allah ya yaba mu'amalar manzon Allah ya raba wa rayuwar manzon Allah wa innaka la ala khulqin azim annabi kana kan rayuwa wacce take mai girma Allah ya buga mata stamping Allah ya yarda da ita ina ba ku tabbaci duk duniya ba wanda Allah ya taba buga wannan stamping din in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa innaka la ala wisamuhu kambu da Allah ya nada wa annabi kambu rawani na girmamawa da Allah ya sanya wa manzon Allah ita ce wannan ayar ce wa innaka la ala kulkin azim haƙiƙa kai din nan tabbas ma'aikin Allah kana kan ɗabi'u masu girma kenan duk wanda ya bi manzon Allah ya dace duk wanda ya bi manzon Allah ya rabauta wanda ya bi wani manzon Allah wallahi azim waye? in kaga ka bi wani wani annabi to sai dai fa ya koya maka wannan alkitabu wa sunna din kadai bayan nan ya gaya ma ra'ayinsa ko son zuciyarsa wannan halakakke ne ko wane ne tababbe ne Allah ya kare mu ya tsare mu ‘ya'yan uwa ga tambaya wani malami tambaya ce wani malami ya wacce take da matukar mahimmanci ya kamata kuma kowa ya fahimci wannan tambayar cewa ya falau ilat, kullul fada'ili fil liman tantami ma asluha aina tujadu da za a tambayi mai tambaya a tambaye ka ya kai mai sauraronmu mu tsaya ka ji falau ilat. kullul fada'ili filwara liman tantami dukkanin wata falala da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan addini a ina ne asalinta zuwa ga wa take jingina shine tambayar farko wane ne makurar falala ita kanta falalar zuwa ga wa take jingina ma asluha menene tushen falala daga ina aka san falala ina ne tushen falala aina tujad aina ake samun falala tambaya uku ne ba da za a tambaye ka ya kai ɗan uwa falala da ake cewa wannan abun falala ne wannan mutum ne mai kima wannan mutum ne mai daraja wannan shine ya ƙure, wannan lafazin izuwa ga wa yake jingina sama da kowa ina ne tushen falala ya kai mai saurare na ka sa hankalinka kar a raba ka da manzon Allah ina ne asalin falala a ina ake samo falala a ina ake koyan addini a ina ake koyan kyakkyawar ɗabi'a wane ne yake bai taɓa ƙarya ba wane ne yafi kowa gaskiyar zance in an tambaye ka to ita da kanta falalar da za a yi mata wannan tambayar laqalat da ta ce la abalaka kai dai mai tambaya kai canka da kai wannan tambayar innahu bila miryatin ga amsar ka ba tare da shan ma za ka illa muhammadun sallallahu alaihi wasallam babu wanda zuwa gare shi falala take bacci zuwa gare shi falala take kai take zuwa ta gaisuwa babu wanda zuwa gare shi ne falala take asali babu wanda zuwa gare shi ne ake ɗofanowa ake sansanowa ake samo falala sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda zai gaya maka ya baka aljanna ya baka falala kaza ƙarya yake baya da ita baya da wannan falalan wallahi mai yaudari ne dan fan dan ne dan fo wannan ne na imani wallahi dan fo wannan ne na akida na rantse muku da Allah duk wanda ya ji a ransa cewa yana da abin da annabi yake da shi kafiri ne wallahi ma dabba alal ardi mislahu na rantse da irin annabi babu wani mutum da ya annabi ne annabi kwaya ɗaya ne tallin kowa talaka ne kowa fakiri ne annabi muhammad rabbi wa salamuhu alaihi wala mithlahu hatta kuwa ba za a samu irin annabi ba duk wanda ya da'awar akwai irin annabi a wannan duniyar kafiri ne duk wanda ya da'awar akwai wani mutum wannan mutum wallahi a cikin wannan al'ummar zindiki ne ka nuna wani baki ka ce wai yana kama da annabi wallahi kai zindikanci ka saba karanta ba yi mai kyan manzan Allah ba bai yi mai kyawun wannan al'ummar gaba ɗaya ɗaukaka ta bi manzan Allah shibran bi shibri dira'an bi sai ta bin manzan Allah taku da taku ƙafa da ƙafa, saboda duk duniya Allah bai mai kyawun mu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanul khalqi ta'amulan yafi kowa a cikin halitta kyakkyawar mu'amala yafi kowa kyakkyawar ɗabi'a fi sajaya wal khilal manzo Allah shine ya kai mukura wajen ɗabi'u da kyawawan halayya sabaqa man qablahu wanda suke bayansa manzon Allah ya tsere musu wajen komai da komai duk wanda ka gani a duniyan nan zama almajirin shida almajirin annabi wanda ya ba alkitabu wa sunna almajirin shedan wanda ya sauka daga tsarin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi tsarin wata rayuwa ta can daban ya yan uwa kasaman lan nara mithlahu ma ayina ina mai rantse muku da girman Allah ba za mu taba ganin kamar annabi ba wanda ya daidai da annabi wallahi ba za a gani ba wannan hammakiya na addinin musulunci sun tabbatar Allah bai samar da dan adam ba kamar manzon Allah shi sa ma Abdullahi bin Abbas ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah masu falla yake cewa ma khalaqa Allah wa ma dhara'a wa ma bara'a nafsan akramu ala Allah min Muhammad yace Allah bai tsaftar da wani rai ba bai tsarar da wani rai ba bai samar da wani ɗan adam mai karamci mai matsayi mai kima mai daraja abin soyuwa a wajen Allah kamar annabi Muhammad ba ya fi kowa ya ɗara kowa kima da daraja ma zara'a wa ma bara'a eh Allah bai samar ba bai tsarar ba bai fitar ba wani wanda ya kai annabi Muhammad daraja Allah bai wannan ba tsarin babu shi kuma Allah ba zai shi ba bahar al-khalq bi sidiqi ta'amul wa rasida akhlaqihi manzo Allah ya riga ya wuce mutane ya kere musu ya kayatar da al'umma wajen kyakkyawar ɗabi'unsa da kyakkyawar mu'amalarsa har sai da ta kai maƙiyansa da kansu suna ba da shaida ba a taɓa ganin mutum kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba misali akan wannan akwai Akhnas bin Shuraik Akhnas bin Shuraik ɗaya daga cikin makiyan annabi ne ya keɓance wata ran da makiyin annabi again shine Abu Jahal Abu Jahal wa yaqulu ya abal Hakam sai Akhnas bin ya ce ya Abul Hakam laysa baini wa bainaka laysa laisa ghairi wa ghaira wa ghairuka ha huna ad a nan gurin da muke tare ba ma tare da kowa daga ni sai kai daga ni sai kai muke nan gurin babu na uku zan maka wata tambaya a Muhammadun sadiqun am shin annabi Muhammad din nan kana da nasaba da shi kana da alaka da shi dan Allah ga yan gaskiya da yau dai anan babu kowa daga ni sai kai nake so ka gaya min matsayin annabin ya tambaye shi Akhnas bin ya tambayi Abul Hakam shine Abu Jahal yace a Muhammadin sadiqum am shin annabi Muhammad mai gaskiya ne ko makaryaci ne fa ajaba wa huwa al-jahidul khannas bi ijabatin tanda bi hal anfas sai abul hakam ya ba da amsa irin amsan nan da maki zai fito daga ransa ba yana so ba amma duk wani masoyi sai da ta sanya ya masa rai amsa sai da ta sa shi ya ji daɗi hankalinsa ya kwanta duk wanda ya ji wannan amsa sai ya samu farin ciki wace amsa ce sai ya ce wa aknas wai hak kai canka wallahi inna muhammadan inna la sadiqun wa ma kadhaba muhammadun yace na rantse da Allah annabi muhammad mai gaskiya ne ko rana ɗaya ko sakan ɗaya ko minti ɗaya ba a taɓa samun ranar da annabi muhammad ya karya ba wannan fa daga bakin abu jahal aka samu wannan amsar daga bakin sa aka ji wannan bayanin yace wai Haq wallahi inna muhammadan la sadiqun wa ma kadhaba muhammadun qattu yace na rantse da Allah annabi Muhammad mai gaskiya ne ko so ɗaya ko na minti ɗaya ko na rana ɗaya ko na sakan ɗaya ko na iftawar ido ba a taɓa samu manzan Allah ya yi ƙarya a rayuwarsa ba. Manzan Allah mai gaskiya ne. Fa innahum la yukadzibuna haka Qur'ani ya faɗa haka Ubangiji yawa manzan Allah shaida yace fa innahum la yukadzibunaka ka sani fa su waɗannan mushrikan maƙiyanka? ya ma'aikin Allah ba kai suke karyata ba walakin zalimina bi ayatin lahi ya jihadun sai dai wa'annan azzaliman da ayoyin Allah ne suke jayayya karka yadda ke jayayya da ayoyin Allah fa wallahi ma samahu fil ardi ka'inun na rantse muku da girman Allah ba wanda ya isa ya kamo annabi ko ya kafada da kafada da annabi babu shi ba a halicce shi ba kuma ba za a halicce shi ba fa wallahi ma samahu fil ardi ka'inun minan nasu maujudun wala man sayujadu na rantse muku da Allah fa wallahi ma samahu fil ardi ka'inun na rantse da Allah wani samamme wani abin halitta a duniya wallahi ba zai kai kafadar annabi ba ba zai kai barcin annabi ba ba zai kai gashin gira annabi ba wallahi manzon Allah ya fi su kakab daraja ya fi duk waɗannan da ake cewa alloli kima da daraja allolin ƙarya ne wallahi yan jabu ne annabi shine dar annabi shine gaske salawatu rabbi wa salamuhu alai wallahi ma samahu fil ardi ka'inun minan nas a cikin mutane ba za a taba samu wanda ya kai manzo Allah ba sahabbai ma ba a samu ba a tabi'ai ba za a samu ba a atiba ba za a samu ba a atiba'u tabi'una ba za a samu ba ballantana wanda an haife shi yau yau gaba daya samuwarsa a duniya shekara ɗari da hamsin ne ya zo duniya kwanan nan wallahi tallahi billahi wannan huwa allazi rufi'at lahu jami' ainiyan ya qadatan la mana rai ya mi iraji yaje yaga Allah ƙarya ike yi na rantse muku da Allah in ya je ku a jirgin sama ya je manzan Allah ne Allah ya ce subhanallazi asara bi abdihi laylan min almasjid haram, ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu lunuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir manzan Allah ne Allah ya isra'i da mi'raji da shi banda annabi sallallahu alaihi ba wanda ya samu wannan kimar da falalar sai ka ji wani malami yanzu yana cewa wa huwa allazi rufi'at lahu jami'il hijabi an yan la man. wai ya je shi ma an yaye masa hijabi ya je wajen Allah ya ke la man, ba a bacci ba ido da ido ya je ga Allah wallahi ƙarya yake yi yaudara yake yi maha'inci ne jabin addini yake so ya yada a tsakankanin mutane Allah ka shiri waɗanda suke yarda da irin wannan shi sa mai wannan bayani ya ce fa wallahi sai da ya rantse maka ya ce ma samahu fil ardi ka'inun babu wani aban kasa na halittar Allah da ya daidai da manzon Allah manzon Allah ya wuce shi minan nasi wannan a cikin mutane yake maujudun saman mene wala man sayujad ko wanda za a haifa nan gaba ba wanda ya ise kai matsayin lam yafir ذاك التعامل روعه فذاك الذي ممن انتجته البهائم wanda duk bai yadda da wannan bayanin cewa annabi ya fi kowa ba annabi ya fi kowa matsayi na rantsi da Allah wannan shi ake cewa wanda dabba da dabbiya ma'ana macen dabba da namijin dabba su ne suka yi su aka haife shi Allah kare mu da tsare ya uwa dole ne idan kana so ka dole ne idan kana so ka ji daɗin rayuwa dawo ka bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi karantarwarsa ka bi karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi tsarin rayuwar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine morewarka ka ka inganta rayuwarka wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu kanka cikin jin tsoro irin yadda sayyidina Abubakar yake jin tsoron ya saba manzon Allah sayyidina Abubakar wanda aka ce Abubakar fil janna amma yana jin tsoron ya saba manzan Allah qala abubakar radiyallahu an yace lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amalu bi yace ba zan taba barin wani man abu illa amiltu bihi yace ba ce sai na aikata wannan abin da annabi ya aikata wa inni la akhsha in taraktu shay'an sai na bakar ce ina jin tsoron na bar wani abu da annabi ya karantar ko wata rayuwa ta manzon Allah ya min amrihi daga umarnin annabi in yi in yi nawa in ajjana annabi yace ina jin tsoron in ne haka an aziga Allah ya karkatar da ni na barkan sunna in bakar addini ya zama na bata Allah kare mu ya tsare Allah ya tsare mu Allah kare akwai sa'id ibn musayyib wata rana nazara ila rajulin ba'da salatin ila rajul ila rajulin salla ba'da nida'i mutumin yana yin sallah bayan an yi kiran sallah min salati subhi daga sallah asuba fa aksara salata wannan mutumin ya yawaita sallah fa hasabahu sai sa'id ibn musayyib ya dauki ɗan tsakuwa ya jefi wannan mutumin thumma makala sai ya ce idza lam yakum ahadukum ya alam idan ɗayan ku ya zamto bai san wani abu ba na karantarwar manzon Allah kada yayi gaban kansa ko ra'ayin kansa falyas'al ya tambayi waɗanda suka sani fa innahu la salata ba'da nida illa rakatai sa'id ibn sayyib ya ce masa ba a yin sallah bayan an kira sallah ta asuba sai dai raka'o'i guda biyu fansarafa sai tashi tafi faqala ya aba muhammad sai wannan mutumin ya bi sa'id ibn sayyib ya ce da shi ya aba muhammad atakhsha an yu'adhibani allah fi salah kana jin tsoron allah an yu'adhibana allah bi kasrati salah allah ya mun azaba dan na yawaita yi masa sallah sai sa'id ibn sayyib ya ce masa ba haka bane ba aksha an yu'adhibaka allah bi tarki sunnah Ya ce, ina jin tsoron kada dai Allah ya maka azaba saboda ka bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya yace ala khilafi sunna akan ka saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana imamu shafi Allah ya masa rama yake cewa ishhadu dalibai na ku shaida anni idza saha indi alhadith ni idan hadisi ya inganta daga gare ni an rasulillah ya tabbata daga wajen annabi falam akhudh bi sai kuka gani shafi'i ban yi aiki da shi ba ban yi riko da hadisin annabi ba ku sani fa inna aqali qad dhahaba to hankali na ne ya tafi na zama tababbe ni shafi'i ga imamu shafi'i fada yace duk ranar da kuka ga ga hadisi ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin ya tabbata amma ni na yin aiki da wannan hadisin da ya tabbata daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ku sani hankali na ne ya wuce, ya lalace babu shi sai imam shafi ya karanta musu aya ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ci duk abin da annabi ya zo muku da shi ku karbe shi abin da annabi ya hane ku ku bari shi sa imam ibn kathir Allah ya masa rama yake cewa mahama amarakum bi duk irin yanda annabi ya umarce ku da abu ya ce ku yi shi faf'aluhu ku aikata wannan abu wa mahama nahakum an duk sa'ilin da annabi ya hana ku aikata wani abu fa innahu ya ya'murukum bi khairin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 ku bi umarnin manzon Allah haka duk yanda annabi ya ce ku bar wani abu ku bar wannan wannan abu ashe umarni da hani kadai daga wajen Allah ne sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya wanda ya zo da wani tsarin rayuwarsa zaka iya cewa ba za ka bi ba ka taƙaita zuwa ga tsarin rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi daidai ba kai kuskure ba kuma ka dace da daidai sallam da kake kai imam ibnu kasir yake cewa fa innahu imma ya'murukum bi khairin wa imma yanha an sharrin yace domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai ba ku wani umarni to alkhairi kawai zai dora ku akai duk sanda zai hana ku wani abu to sharri ne zai kawar da ku daga fadawa cikin sa Allah ya kare mu daga fadawa cikin sharri har abada kun ga anan wannan ya nuna mana cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa kwankwada alkhairi dan ga su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye na biyu wanda suka bi man sahabban annabi bi ihsanin ila yawmiddin wajen kyautata bin wannan addinin zuwa ranar da za ta tashi alkiyama wanda za su bi shi ya zo daga Auf bin Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya sai annabi ya ce musu yi mun mubaya ala Allah ta'budu ala an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an ala an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an za ku mu mubaya akan bautar Allah shi kadai ba tare da kun sirka Allah wajen bauta da wani ba wa salawatul khams ku tsaye da salloli guda biyar wa sannan ku yi biyayya wa asarra kalimatan kafiyatan, sai manzo Allah ya yi masa sirri da wata magana ƙasa ƙasa wala tas'alun nasa shay'a annabi yace kar ku roki kowa abinsa Ala Aufu yace ce, laƙadira aitu ba'ada ula'ikan nafar. yace ce, na ga wa'annan mutanen da muka je, wasu malaman sun ce su takwas, wasu sun ce su bakwai, wasu sun ce su tara sai na ga wa'annan mutane sauta ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu bulalar ɗayansu za ta faɗo daga kan doki ko akan hannunsa ta bada ƙasa baya iya tambayar wani ya miƙo masa wannan abun saboda tsabar yi wa manzon Allah biyayya annabi ya ce kar ku tambayi kowa komai idan bulala ma ta faɗi suna jin tsoron kasu saba annabi akan wannan umarnin su tambayi wani su ce miƙo min ba sa yi haka suka kiyaye tunda annabi ya ce kar ku tambayi mutane wani abu ko ku sa su yi muku ku bari kawai ku dogara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. da haka suka bi wannan umarnin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ta dafa biyayya ta gaske ba saba masa cikin komai ba yana cewa ya gulam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yami mimma yalik annabi ya ce masa yana yaro fa karami ya ce ya kai yaro sammillah in zaka abinci ka ce bismillah wa kul bi yaminika in zaka ci ka dinga ci da hannunka na dama wa kul imma yalik duk sanda zaka ci abinci ka ci daga gabanka sai ce fama zalat tu'mati ba'd ce wannan karantarwa da abu na biye mun ta in ci da dama in ambaci sunan Allah sannan in ci da dama sannan in ci daga gabana yace haka cin abinci na ya kasance tun daga wannan lokacin zuwa yau ban taba saba annabi ba in zo in ci abinci ko in manta ban yi bismillah ba ko in ci ba da dama ba ko kuma in ci gaban wani ba nawa ba yace ban taba saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya zo daga Abu Mas'ud al-Badri Allah ya kara masa yada yace kuntu adribu gulaman li Ya ce wata rana ina dukan wani bawa na da bulala fa sami'tu sautan min khalfi sai na ji wani sauti a bayana ana cewa ilam ya aba mas'ud ka sani ya aba mas'ud yace falam afhamis saut ban fahimci sautin nan waye ba min al saboda na yi fushi a lokacin sosai ƙala qala yace falamma dana minni wannan mai mun magana ɗin da ya zo kusa da ni idza huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na gane manzon Allah ne fa idza huwa yaqul sai na ji annabi yana ci gaba yana cewa ilam ya aba mas'ud ka sani ya kai aba mas'ud ilam ya aba mas'ud ka sani ya kai aba mas'ud qala fa alqaitu sawta min yadi sai ne sauri na yadda bulalar daga hannuna kala sai annabi ya ce ilam ya aba mas'ud ka sani ya kai aba mas'ud anna allah aqdaru alayka minka ala hazal gulam Allah yana da iko sama da ikon da kake da shi akan wannan bawan naka Allah yana da iko akan ka sama da ikon da kai kake da shi akan bawan nan naka ala qult sai annabi sai wannan mutum sai ya ce wa annabi la adribu mamlukan ba'dahu abada har abada ba zan ƙara dukan wani bawa ba baya daga wannan har abada ya ma'aikin Allah ne maka alkawari ba zan sake dukan wani bawa ba abu abu mas'ud al-badri har ya koma ga Allah bai ƙara dukan wani bawa ba saboda jin maganar annabi da bin umarnin maganar annabi babban matsalar al'ummar mu na yau shine ba ta jin maganar annabi ƙarya suke ba sa jin zancen annabi adawa suke da maganganun manzan Allah ba sa so a karanta musu hadisin annabi suna baƙin jiki su ji zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka ga yana murna an gaya mai maganar manzan Allah ya saki duk wani abu da yake kai ya bi maganar annabi shine ahlus sunna na rasa wani irin kunne ne da wasu kunnen su yana kamanceceniya da kunnen jakuna kunnen su yana kamanceceniya da kunnuwan aladu kunnan su yana kamanceceniya da kunnukan birrai kunu qiradatan khasin in ba haka ba yaushe za a ce ma ga abin da annabi yake so kaji amma ka ce wai kai ba za ka yi ba ga abin da annabi yake so a rayu a kai ka ce kai wallahi ko annabi ne ma ya gaya ma ba za ka yi ba dan akwai wanda suke faɗa haka cewa ko da annabi ne zai ce su bar kaza wallahi ba za su bari ba ba za su bari ba wa iyazu billah kaga dikanci ya kai zindiƙanci kafirci ya kai kafirci kuma a gefe guda wannan zai zo ya ce maka wai shi mai bawa annabi kariya ne ka saurara ka ji dole ne fa ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawl wallahi dole ne ka sadda kanka a gaban manzon Allah dole ne ka bi annabi in baka bi annabi ba wallahi ka halaka ni Adam Abdullah ba makiyinka bane ba abokin adawarka ciki taɓe wadda kake ciki har annabi ya ce ga yanda za a kai kuma ka dinga bin wata tsarin rayuwa ka duba fa wannan misalan da muka baka yaro kankani ne annabi ya ce ya gulam san millah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik ya dan ban taɓa saba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka duba Abu Mas'ud al-Bad Mas'ud al-Badri sa ba mallakin sa yake duka amma annabi ya ce ya ilam ya Aba Mas'ud ilam ya Aba Mas'ud ilam ya Aba Mas'ud anna Allah aqdaru minka Allah ya fi ka iko sama da yanda kake da iko akan wannan bawa annabi bai ji daɗi ba saboda tausayin sa da rahma fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر وهو عند العالمين wallahi duk duniya ba mu san mutum mai tsaftar annabi mai kirkin annabi mai tausayin annabi shine ya zo yana kuka annabi ya ce a sayar min da shi da shi ya ce ba ni da wani sai shi annabi ya ce to ya kawo kukanka ya kawo karanka kana dukansa kana wanda ya ji tausayin ya ji tausayi ya ji kukan ku tattire ya dafa ku tattire ya rungumi ku tattire ya ce za a je mun kai a gidan aljanna sannan ku tattire wanda ya zo da musulunci wanda ya zo da alkur'ani wanda ya zo da daddaɗar rayuwa wanda ya kone jahiliya wanda ya tabbatar da tauhidi ya ɗauke shirka ya tabbatar da musulunci tsantsa ya ɗauke bid'a ya tabbatar da sunna ya kai mai daraja ɗan adam ne kai mai kima an karrama ka Allah ya ce wala karram karramna bani adam yaushe ne ka lalata karamcin da Allah ya ma ka je ka bi bilhu ka je ka bi bata dan uwa yanzu ga haske ka bi duhu dan uwa yanzu ga madara ka je ka sha ruwan kwata ya kai dan uwa mai daraja yau ga dawisu ka je ka riki jaba ya dan uwa yau ana maka tallan man Allah sallallahu alaihi wa sallam kana bin wasu ara kana bin wasu tatsuniyoyi kana bin wasu mutane da basu nisa ba daga labarin ka basu nisa ba daga al'amarin al'amarinka basu fi ka falala ba basu fi ka kima ba ba su bi ka daraja ba wallahi ma in kai sunna ka fi su kima ka fi su daraja yaushe ne za ka rabu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka bi waninsa ka bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi wani wanda bai kai ma'aikin Allah ba wallahi ka yi asara kuma ka tabi wallahi ka yi asara ka taɓe Allah ya raba mu da taɓewa Allah ya raba mu da yin asara ya zo daga Abu Jurai Jabir bin Sulaim Allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi ya masa wasiya ya ce la ta na ahadan annabi ya ce kar ka ƙara zagin wani ƙala ya ce ba ma sababtu ba'da uhurran wala abdan wala ba'iran wala shatan Yace ce tun daga ranar da annabi ya ce kar ka kara zagin wani ya tun daga wannan ranar da annabi ya mun wasiya da haka Yace ban kara zagin wani ba ma sababtu ba'adahu bayan wannan ranar da naji annabi ya hana ni ban zagi wani wanda yake ɗa ba ko bawa ko kuma raƙumi ko akuya wannan asar abu dawud ne ya rawaito shi albani ya inganta shi ya zo daga jabir bin abdullahi yake cewa lamma stawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmul juma'a manzo Allah ya daidaita akan mumbarin sa ranar juma'a qala sai muka ji annabi ya ce ijlisu kowa ya zauna fa sami'a zalika ibnu mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yana waje bai karaso masallaci bai ji sautin annabi ya ce a zauna fa jalasa ala babil masjid a kofar masallacin dama yana nan ya daga kafarsa ya ji annabi ya ce a zauna sai ya sauke kafarsa sai ya zauna a wurin kuji manzo Allah sai ya ce masa fara'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai abdullah sai manzo Allah ya ga abdullah dan masaud a zauna a bakin kofa fa qala ta'al sai annabi ya ce zo mana ya abdullahi ibn mas'ud ibn mas'ud zo qala ibn hajar ibn hajar yake magana yake cewa jalasa ala babil masjid yace abdullahi dan mas'ud sai ya zauna a bakin kofar masallaci mubadaratan ilam tithali ta'a ilam tithali ta'a yace saboda su gaggawa wajen yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam biyayya da da ya zo daga Abu Huraira yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yawma khaybar manzon Allah ranar yakin khaybar yace la utiyanna rayata rajulan zan ba da tuta gobe ga wani mutum yuhibbu Allah wa rasula wannan mutumin yana son Allah da manzansa yaftahu Allah ala yadai Allah zai bude a hannun wannan mutumin sai da na umar ya ce ban taɓa kwaɗayin shugabanci ba sai wannan ranar na so a ce ni ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aliyan sai annabi ya kira sayyidina ali sai ya bashi wannan tutar sayyidina ali da ya karɓi tutar na aka aike shi har ya juya ya tafi sai tuno ya kamata ya tambayi annabi akan me zai je ya da'awa wannan garin a wata ruwaya sayyidina ali ya tsaya ya ce ya ma'aikin Allah ya juyo ba akan me zan yi da'awa a wata ruwa ya dinga dawa da baya da baya da baya da baya sai da ya tabbatar saboda an ce kar kai waige sai ya dawo da baya da baya sai da ya zo dab da annabi ya ce ya ma'aikin Allah akan me zan kira annabi ya gaya mai sakon da ni sannan ya juya ya tafi ya ƴan uwa وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله amran أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره in dai Allah da manzansa sun zartar da al'amari ya kamata ga mumini ya canja ya bi wani umarni wanda ba na Allah da manzansa ba manzan Allah shine abin bi sahabban annabi sun kwatanta bin manzan Allah sau da ƙafa mu ne yanzu ake so mu ɗabbaka bin manzan Allah mu cire daga cikin zukatanmu wasu masu kimar da muke ake ba su kimar da ta kai ta annabin wanda ba haka bane ba haka bane ko kusa ba haka bane ba za mu kowa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu bi ba za mu nuna wa almajirai da mu kanmu almajirai da almajiran mu ba da kuma malaman mu su ma ba su nuna mana kowa ba wanda suka nuna mana shine annabi Muhammad kaga ashe duk duniya babu mai san manzon Allah kamar ahli sunna wanda suka ce a tsaya a tsaftatu a nutsu a iya rayuwar manzon Allah a ajje kowa dan kowa din nan hankalin sai kawo tunanin sai kawo ni ma da nake nan inda so zan kirkiri in kawo nawa tunanin tunaninka kuma banza ne in ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banza ne in ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai komai ba har nawa malaman in ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kadai dan uwana ake sawa a gaba wannan shine mukaddimar mu ta biyu wanda da ita zamu dakata bayan na dawo daga, daga tafiya insha Allah ta'ala zamu cika alƙawarin fara karanta littafin mubasharan mu shiga cikin sa mu dinga karantowa muna jin me ya tabbata a cikin littafi na rayuwar annabi da matsayin annabi yan uwa amun azuri in nayi kuskure Allah ya fi mu inda ne daidai Allah ya sami tarayya a cikin ladan assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh muna ga mukaddimar ka yau bai bukatar wani kira kira bai bukatar na ga mun dai ka mina ka bani hanya yau za mu ce ma masu kira su yi hankuri har mu shiga cikin wato karatu insha Allah zan ka dawo daga tafiya in Allah ya so ya yarda akan haka ba da bata lokaci ba shek bar mu baka dama ka ba mu kalman ka na karshe ko kalmatai na haka na karshe wanda al'umma za su amfana kan wannan karatu da kuma eh, gabadiyan jama'a na'am kalmata shine bani da wani masoyi kamar ahlus sunna bani da wani abokin da adawa sai wanda yake adawa da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni Adam Abdallah kullum nakan so mutane su gane abin da ya haɗa mu shine musulunci abin da ya haɗa mu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu gane idan da gaske muke mu dawo mu rike annabi mu riƙe annabi ba za mu taɓa bata ba mu so manzon Allah ba mu yi asara ba qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum annabi ne kadai zaka bi samu wannan ta tagomashin daga wajen Allah Allah ya soka ya gafarta ma zunubi kawai saboda ka so annabi in ka so annabi har ka samu wannan a wajen Allah Allah ya ce da gaske kuna so na da gaske ul in kuntum tuhibbuna Allah ce in dai da gaske suna san Allah ba ƙarya suke ba to su bi manzon Allah fattabi'uni ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuka ba annabi yuhibbukum Allah Allah zai so ku kuma wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku manzon Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake sai aka tambaya annabi kila wa man ya aba ya rasulullah waye zai kiya shiga aljanna ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda di ya mun biyayya ya shiga aljanna wanda ya saba mun shine juya mata baya ashe mu ba abokanan kin wanda muke cewa su ajje kowa su zo su ba annabi bane ba a daina tallan san kowa yi tallan san manzon Allah a daina bayanin kowa a dawo yi bayanin manzon Allah zalla a daina soyayyar baki wallahi ka gama asara idan ya zamanto ƙaunar annabi a iya shafafiya ne babu ita a cikin zuciyarka a shimfiɗe a aikace gangan jikinka ta motsa a gane annabin nan da gaske ne a ranka wannan shine kira ko kalma da nake wa ahli sunna ku zo mu yi bayanin manzon Allah dan mun fi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu bayyana ɗabi'unsa da halayyarsa wayancan makiya Allah su ji waye annabi na gaske su gane wayanda abin da suke kamar kokarantawa mutane su kamantawa wa su kamantawa duniya waye annabi na gaskiya me ayyukan annabi me annabi ya me bai yi ba je ina ne bai je ba me ya ce ai me ya ce a bari waye sai a so waye ce a ƙi da me ya zo me ya yi mutane talla annabi ya zo da ƙur'ani ya zo da sunna amma bai zo da tatsuniya ba bai zo da surutu ba annabi ya zo da jihadi ya zo da zaman lafiya jihadin nasa ma zaman lafiya ne don a tabbatar da tauhidi ne annabi ya zo da kyawawan mu'amala da kyawawan ɗabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a duniya da abin da in ta riko da shi ya ce ba za ku halaka ba har abada annabi ya zo da kalmar da ita ce za ta daidaita tsakanin mutane ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakun Allah na abu da illallah kalmomi na kenan a gare ku yan uwa musulmi mu tsaya akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina muku fatan alkhairi duk inda kuke ahlus sunna ina gaishe ku Allah ya muku albarka Allah ya ɗaukaka darajar ku duk inda wani ɗan bid'a yake a duniya ina masa addu'a Allah ya shirye shi Allah ya nuna masa sunnan manzon Allah ya gane ɗanɗano da zaƙin da muke samu akan wannan tabarkin shi ma ya ɗanɗana ya daina adawa da mu